الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أشيد بدا كراتمنا ترجمة بيتك لبيب بن ربيعة العامري الله يقارئ داء بريشن ɗaya daga cikin mawaƙan jahiliya wanda suka musulunci kuma suka musulunta musuluncin su ya kyautata wanda sahabi ne mai girma wannan shine zaman mu na biyu a daddacewa tarjama sa a zama daya domin tarjama da kuma a akan baitukan da ke cikin mu'allaqat tasa to yake cewa ariyat wa kana bihal jami'u fa abkaru minha wa ghudira nuqyuha wa thumamuha shaqat kaz'un hayy hina tahammalu وتكنسوا قطنا تصر خيامها من كل محفوف يظل عسيه زوج عليه كلة وقرامها زجلا كأن نعاج توبها فوقها وذباء وجرة قطفا آرامها حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاء ذي شتى أصلها ورضامها بل ما تذكر من نوارا وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها مرية حلت بفيدة وجاورت أهل الحجاز فأين منك مرامها بمشارق الجبلين أو بمحجر فتضمنتها فردة فرخامها فصواعق فصواعق إن أيمنت فمظنة فيها وخاء فمظنة فيها وحاف الكهر أو إلخامها فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشر واصل واصل خلة حرامها وحد المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا طلعت وزاغ قوامها بطليح أسفار تركن بقية منها فأخنق صلبها وسنامها وإذا, تعالى وإذا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها فلها هباب في الزمام كأنها صحباء خف مع الجنود جهامها أو ملمع وثقت لأحقب لاحه طرد الفحول وضربها وكدامها يعلو بها حدب الإكام مصحج قد رابه عصيانها ووحامها to wannan za mu fassara wasu daga cikin baitukan gwargwadon lokaci a takaice yake cewa bayan ya gaya mana cewa fa waqaftu as'aluha wa kaifa su'aluna summan ya tsaya yana tambayar wannan abu da ya gani na kufai wanda tunkudar ruwa ta bayyanar da shi ya fito kamar shaushawa ce a hannun mace to zai daga baya ke cewa to ya ma zan yi in dinga tambayar wato abubuwan da suke sandararru ne kurame ne su ba sa iya fitar da magana sai ce ariyat wajen gaba ɗaya ya tsare ta gaburan mazauna wa kana bihal jami'u da gabaki ɗaya mutanen unguwa ai hayyul jami alhayyul jami'u da duk gaba ɗaya mutanen unguwa suna nan fa abkaru minha gaba ɗaya sai suka yi sammako suka bar garin wa gudira nu'yuha sai ya zama abin da aka bari kawai shine malallautarta da gwadalarta ko kuma ɗan tafki haka da ruwa yake taruwa wasu mamuha da kuma ka iya cewa ciyawa ko ciyawar da dabbobi suke ci abinda ya sa ya ambaci na'uyo a nan don ya nuna maka cewa wuri ne wanda akwai wadata suna da ruwansu suna da abincin dabbobinsu to ya zanto sun tashi sun bar wajen iya abin da aka bari shine an annu'uyu kuma ya gabata a mu'allakar zuhair bin abi sulma wa sumamu ha sumam ɗin kuma wato wata ciyawa ce da ake ba wa dabbobi to sai ce shaqat ka zu'unul hayy shaqat ka zu'unul hayy zu'unul hayy zu'un jam'u za'ina ita ce budurwa amma asali wato a azza'an shine maraita akan abun hawa domin barin gari to saboda an saba waɗanda ake jin ciwon maraita su ne mata to sai zanto duk matan ma da suka hau taguwa za su tafi sai a ce musu zu'un jam'i kenan mafaradi kuma za'ina to zu'un alhayi yan matan wannan unguwa shaƙat ka sun sa maka bege sun begantar da kai sun sa maka shauƙi hina tahammalu ranar da suka ɗora sirdi suka ɗaura sirdi suka ebi kayan su za su tafi fatakan su sai gashi sun shige cikin kogo kamar yadda barewa take shiga cikin kogonta kutnan wato suna masu jama'a jama'a sun shige cikin darbukarsu alkinas shine kogon da barewa take haƙawa a jikin bishiya ko dutse inda take ɓuya ita da 'ya'yanta to amma wannan kogon nasu ba irin na barewa ba ne su nasu wanda aka yi shi ne da auduga jam'u qatin alqatin kuma shine wato su ne abin da yake nufi shine dangin gabaki daya sun fito tsibi tsibi ga sana can Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fala fala uqsimu bil kunnas ina rantsuwa da taurari masu fakewa a kogo aljawari masu gudana alkhunnas masu bayyana su buya in shar alwaswasul khannas tasirru khiyamuha tasirru khiyamuha wato rumfunan su da suka yi tasurru za ka ji suna ƙara ƙaƙaƙaƙaƙa lokacin da suka tashi suka bar gidan min kulli mahfufin yuzillu isiyahu min kulli mahfufin daga dukkan darbuka mahfufin wacce take a kewaye ah, domin akan ce haffa ya huffu idan ya kewaye huffatul jannatu بالشهوات هفت النار بالشهوات وهفت الجنة بالمكاره من كل محفوف أنا أنشاتي مضاف أنت أكبر مضاف إليه wato daga dukkan darbuka abada da ake yi gidan da ake yi a kan taguwa yuzillu isiyahu zaujun wanda zaujun wato wani tsimma ko kuma ka iya cewa wani tufafi yuzillu shine yake yin inuwa wa yahu sandan da ake yin darbukan da shi ma'ana ba tsaran tsuran sandan ne tsirara ba an lullube shi da wani yadi mai kyau alaihi tatun sannan kuma akwai wani labule shara-shara wa tsiramuha da kuma wani labule mai taushi mai laushi a killa da tsiram da zauji din kusan duk abu ɗaya ne duk ana nufin suturar da ake yi wa darbuka ta yadda a yi mata kwalliya a hana sanyi shiga a hana na ciki ganin na waje a hana na waje ganin na ciki to wannan shi zujalan ga sunan jama'a jama'a ka anna ni'ajatu biha fawqaha wato in ka hango su kai ka ce baka ne saniyoyin daji na dajin tubiha ko na unguwar tubiha wanda imrul qais ke cewa kifanar kimin zikira habibin wa manzilin بسقط huli fa الدخول fa tubiha to kai ka ce suna burbushin su suna saman su wazi a wajarata kai ka ce in ka hango su ka ce su bareyi ne na dajin wajarata kamar inda yake cewa lahu ay talazabin wa sa'ana amatin can yake cewa mai min wahshi wajarata mutfili كأن نعاجة توضح فوق توضح كأن نعاجة توضح فوقها والظباء وجرت قطفا أرآمها irin gasunan suna karkato da 'yan ƙananan 'ya'yansu bareyi zuwa gare su in ka hango su hofizat dabbobin nasu an zaburar da su a tahfiz wa zayala wato za ka ga kawalweniya zayalaha wato ta rabu da inda suke ka annaha in ka hango su dabbobin kai ka ce ajza'u bishata wato kamar irin gefen daji ne na bisha asluha cijinjirinta wa ridamuha da kuma manyan duwatsunta al'asalu al'aslu shine bishiyar kijinjiri wacce take kama da goruba ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa wa baddalnahum bi jannatayn bi jannatayhim jannatayn zawatay ukulin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil to ajza'u bi shata ajza'in atraf kenan hafa jefan shata dajin bi shata asluha in ka gan su a cikin ya kai ka ce kijinjirin wannan bishiyar ne wari za mu da manyan dutsuna haka za ka su kitika kitika sai ce bal ma ta zakaru min nawara yake cewa bal abin da kake tunawa na wannan mata nawar nawar sunan mace ne kuma abin da yake nufi shine macen da ba ta yadda da mutane in ta ɗanyi shakka a kansu shi ita ce nawar to kuma alawazani fa'al to kuma larabawa suna da hanyoyi biyu akwai lura ta tamim akwai kuma ghairuha wasu suna ganin cewa mabaniya ne alal kasar duk sunan da ya zo ala wannan babin kamar ja'at nawari wa ra'aitu nawari wa marartu bi nawari ja'at hazani wa ra'aitu hazani wa marartu bi hazani ja'at fitani wa ra'aitu fitani ومررت بفطام جاءت wa marar رقاشي ومررت برقاشي to haka nawari ita ma to amma kuma a lugar hijaziyun su kuma suna yi mata rufu'a in ta zo a mahallin rufu'a ja nawaru ja'at hazamu ja'at raqashu sannan kuma suna mata nasaba da jarra duka da fataha kamar yadda a farazdaq yake cewa nadimtu nadamatal kusa'i lamma abana subhu matlaqatan nawara ka gani annawar mudafun ilayhi ne amma sai ya zanto aka yi masa mu'amalar al-mamnu'u min as-sarf to nawar kenan ba nawar bane wasu suna cewa nawar ko nawara to wannan sai dai in ya zama wata kalmar ce daban amma nawar ne bal ma tazakkaru min nawara wancan hazami din kuma walaula almuzijatu min al-layali lama taraka al-qatatib al-manami idha qalat hazani fasaddiquha fa inna al-qawla ma qalat hazani sannan shi kuma can yake cewa haddisini raqashi la takzibini abi hurrin zanaiti an bihajini abi abdin fa anti ahlun li abdin an bi menene zuwa dai ƙarshe inda yake faɗa to bal ma tazakkaru min nawara wa qadna at wa taqatta'at asbabuha gaba ɗaya hanyoyin saduwa da ita sun yanke wari mamuha da kuma manya-manyan igiyoyin alaƙa da ita duka sun yanke to kai abin da kake tunawa duk ya fi abin da kake tunawa na wa'annan 'yan mata da suke kyawawa da suka sanya maka shauƙi da kuma abin nan murriyatun wannan nawar ɗin yar kabilan murra ce ta ana danganta ta zuwa ga murrata ibn ka'ab ibn lu'ay ibn ghalib hallat bi faida gashi dai ta kuma rayu ta sauka a garin faidu shi kuma faidu ɗin wani gari ne wanda in ka taho wasu sun ce in ka taho daga iraki za ka makka wanda a nan waki ibn jarrah ya razu idan ana bibiyar karatunmu na makama yake cewa na lokacin da ya kwankwasa kofa ya yi bara ya ce huyitun ya ala hazal manzili wa ishtun fi khabbi aishin khabili zuwa ƙarshe dai da ya gama shi ne sai wani yaro ya ala zal maghna waqitum sharra wala laqitum ma baqitum durra qad dafa al-layl alladhi faharra ila zurakum sha'ifan mughbarra har zuwa ƙarshe dai سيكتا وحرمة الشيخ الذي سن القراءة وأسس الماجوج في أم القرى ما عندنا لطارق إذا أرى في والحديث والمناخ والمناخ في الزراطة وكيف يقري من نفى عنه الكراء طون براء أعظمه لما برا فما ترى فيما فيما ذكرت ما ترى سيتي ولكنني ولكن يا فتى ما اسمك فقد فات يتي ما ما افعل بمنزل كفر ومنزل حلف فقر ولكن يا فتى ما اسمك ke kai da yaro ya me sunanka faqad fatanani fahamu haqiqa fitinar ka ta ruɗe ni ta burge ni sai ce ismi zaid wa man sha'i faid sunana zaid garinmu kuma shine faidu ashe wai ɗansa ne shine abu zaid ce na zo wannan wa halaltu hadhihi almudrata am ma akhwali min bani ab sai ce zidni idahan ishta wani ishta yace akhbaratni ummi barra wa hiya kasmiha barra أنها نكحت عام الغارة بماوان رجلا من تراث سروج وغسان فلما آنس منها الإسقال وكان باقعة على ما يقال ظعن عنها سرا وهلم جرا إذوا قرشيدي تو مال شادي أنا شيني فيدو تو تاسو كأغرم فيد وجاورت أهل الحجاز gashi kuma ta makwabci ahalul hijaz mutanen makka da madina kaga wannan ya nuna ashe tabbas a inda labiru yake wakar a can wani gari ne ake kiransa arara tsakanin kasim ne da riyad domin dutsen mina din wanda ake cewa jabal muniya har yanzu yana nan a kasim a gaul din da rijab din kuma duk suna nan a yankin riyad duka mun gaggansu gauluha fa rijamuha fa madafi'ur rayyani zurriya rasmuha za ka ga halakan kama da wuthiyar silamu silamuwa za ka ga duke yawancinsu duwatsun a nan suke shi yasa mina ɗin ba wannan ta hijaz ba ce fa aina min kamara muha ina kai ina ma samun inda take bi mashariqal jabalaini wato tana nan a gabashin aljabalaini duwatsun nan guda biyu su ne dutsen aja da dutsen salma in ka ji balarabe ya ce maka jabalain ya yi shiru to kawai yana nufin aja da salma dutsen aja'u da salma Allah ya ji kan malan kan Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta ya sanya shi aljanna yace gaya mana wannan magana yace dutsen aja'u haka yake cewa ba ja ba dan ka gane akwai alhamza a kai dutsen aja'u da salma ya tambaye ni yace malam ko an taba ganin an taba zuwa inda dutsen yake Allah ya yafe masa Allah ya gafarta masa ya rasu yau kwana hudu kenan Allah ya sanya shi aljanna bi mashariqil jabalaini aw bi muhajjarin muhajjar din shi ma wani dutse ne da yake inda banu tsai suke a kabilar tsai inda su hatimu tsai suke fatadammanat ha fardatun to sai fardatun shi ba wani dutse ne wanda yake ya yi fice a duwatsun da ke bila garuruwan da mutanen tsai suke farukhamuha sannan kuma sai dutsen ruham shi kuma ko kuma ar-ruham din shine wato ƙasa ce wacce take wato muttasilun bi farda kaga nan yana ta faɗa wuraren kenan fa sawa'iqun sai kuma wani wuri da ake kiransa sawa'iq shi ma dutse ne a hijaz in aymanat in ta bangaren dama fa mazinnatun minha ko kuma in ta sauka a yaman kenan wasu haka suke fassarawa amma in aimanat in ta bangaren dama tunda can an ce masharikul jabalaini a famazinnatun fiha in kai in aimanat in ta bangaren yaman famazinnatun fiha to inda ake zatanta shine wihaful qahari wato wihaful wato alwihaf din shine yan akwankwani. na alkahar wani dutse ne a ɓangaren hijab to in ka je nan inda za ka same ta wajen tsakon kwani da duwatsu na dutsen alkahari au tsilkhamuha ko kuma wani waje da ake kiran sa ilham to a nan za ka same ta to a nan kamar yana nuna ma to yanzu duk da yake ta wannan abun ma matan nan ma ita ba ma ta damu da shi ba ballantana ta neme shi sai sai faɗa na ta man ta'arrada wasu ina ma baka shawara duk man ta'arrada wasu wanda duk wasluhu wato sada zumuncinsa da soyayyarsa ta'arraba ya canja to kawai kai ma iqba lubanatahu yanke bukatarsa lubana din bukata kenan wala sharru wasil khullatin domin mafi sharrin wanda ake sadawa zumunci na abota surramuha sune ne waɗanda suke yanke zumuncin asarmu a nan yana nufin yankewa ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunha muslim kuma fa asbahat kasarin asarmu shine yankewa wannan kenan